Yau, ga shi da that's goba da by the ta Designer Tosha ke at the Free Boy, aka the ba one care free times best no delay. Kamar yadda kuka sani a cikin wannan shirin namu na Free Boy World mun ce zamu dinga kawo muku mutane kala-kala masu talent. So ku biyo mu domin ku ga wane bakon mu na yau. kamar yadda kuka sani a cikin wannan program ɗin namu na Freeball World mun ce za mu dinga kawo muku mutane kala-kala masu talent. Yau baƙonmu ne ba kowa ba ne illa UI editor. So UI editor barkanka da zuwa wannan program na Freeboy World. Barka ne. So UI muna so ka ba wa masu kallon mu takaitaccen tarihin wane ne UI? Sunana Hussein Abdullahi yanda aka fi sani, amma mutane mafi akasarinsu sun fi sani na da UI. Kuma ni ne nake editing in bidiyoyi haka yanzu a matakin da nake a wace unguwa ka tashi na tashi a brigade layin famfo yanzu ka gama makaranta ne ko kuma har yanzu kana yi na dai gama secondary saboda wannan abubuwan da ake na covid-19 shi sa is no continuity ok to 2000 no ka gama makaranta ne na gama ta a 19 ok 19 ok to ui duk wanda ka gani a wannan program din wato yana da wani talent ne ta allah ya dora masa kai wani kala talent allah ya baka talent ina na iya editing eh. sannan kuma ina waka ina handling in camera kuma ina directing kai duka ka haɗa komai ba kamar na haɗa komai ba ina dai ƙoƙari na dai ko gaskiya ne ui editor a cikin wannan abubuwa biyar da ka lissafo ka ce kana handling ɗin kyamara kana waka kana video editing kana graphics ka ce kana directing a cikin wannan abubuwan da ka lissafo wanne ka fi iyawa eh to gaskiya a yanzu na fi iya abu biyu eh. na fi iya editing da handling ɗin kyamara editing da handling ɗin kyamara editing na video ko kuma hadda irin graphics da mutane suke duka duka kana yi na graphics designer ina editing ɗin video film program anything duk abin da ya danganci editing na music duka kana yi kwarai da gaske to Ui, mu dan taba kaɗan daga ciki na ɓangaren waka mana yanzu UI yaushe ka fara waka gaskiya na ji mafa ina waka don ina ga almost wajen shekara bakwai ma da suka shi Ta kusa shekara bakwai kana waka wacce ce waka ka ta farko a duniya <laughs> waƙata ta farko eh. ta ce wata waƙata da na taɓa yi na manta bi yadda take a a sai ka rera <laughs> gaskiya na manta yadda take to ni in ka manta ni ban manta ba ko ce UI I like your UI editor eh. to gaskiya ne yanzu UI to daga shekara bakwai zuwa yanzu karera rera waƙoƙi sun kai nawa kenan ito eh gaskiya ba zan ce ba don always ina daɗewa ban yi waƙa ba saboda ka san ita waƙa sai ka yi mata abu mai kyau sannan za ka samu mutane su ji ta yadda ake so na daɗe ban yi waƙa ba always yanzu waƙoƙina ba su wuce goma ba ba su wuce goma ba to a cikin wannan waƙoƙin guda goma akwai wadda ka ji kai ita ce ta kwanta maka kake jin daɗinta kuma mutane suke son ta wace ce eto eh ina da ita a yanzu wata waka ta ce what is your name suna waka ok suna waka kenan amma za ka iya rera masu kallon musu ji to what is the name yan mata what is your name what is your name haka dai haka haka na dinka tafiya har na shiga bas na yi chorus ne to rera musu bas ɗin su ji mana <laughs> ni ina so in ji wata shi nan a rera musu bas ɗin su ji in kana so ka ji zaka iya hawa youtube na ka je ka ɗauka to yanzu dai su masu kallon a wasu kenan su ma za su iya hawa su yi downloading to mene handling ɗinka na youtube ui records. ui record kawai gaskiya ne a cikin wannan waƙoƙin naka guda goma ka ce ka fi son what is your name to ita ka mata bidiyo ne ko kuma eh to akwai waƙar da na yi bidiyo amma ba ita ba ita ba Ok. kwarai da gaskiya akwai wata waƙa ta noma ne tana mata bidiyo ka mata bidiyo okay tom ui mu dawo bangaren editing din video yanzu a editing din video yanzu ka kware ne ko kuma kai bigina ne kana koya to gaskiya yanzu ba a ƙarƙashin wani nake ba gashin kaina nake ci don ko fina-finai aka ban editing ni nake yi da kaina ba wani nake cewa gashi gashi an ban aiki ba yanzu editing fina-finai irin manyan fina-finai ka editing film sun kai nawa kenan irin manyan fina-finai da to gaskiya a 2020 last inta na yi editing in fina-finai wanda aka san su a gari a yanzu na yi editing ɗin sarkin barayi mm. sannan yanzu gashi ina editing ɗin zaɓin raina ga dai fina-finai nan da dama yanzu haka a hannuna gaskiya ne sai ne yi editor to mu da ɓangaren handling ɗin kyamara mutane nawa wanda suka yi suna ko kuma a wannan harka ta waƙa ko kuma wanda ya suna a comedy ko bangaren harkokin nan wa ka taɓa yi riƙe wa kyamara kamar daraktin kamar bidiyo ko comedy ko waƙa ko wani abu makamancin haka gaskiya suna nan da dama don ba iya tsaya lissafa ma su ba saboda suna da yawa gaskiya ok to yi ita wannan harka da ka shige ta gadan-gadan kai ka shiga harkar ka dangana komai ka iya an yadda a gida ne an maka firi ne a gida an ce ka je kai ko kuma har yanzu gidanku ba su yadda ba suna faɗa a kai eto eh gidanmu gaskiya sun san da harkata kuma sun san da ita nake neman cin abinci na don na samu kuɗi na zan dan ajiye wani lokacin ma har a ba gida gaskiya ne wannan to ui yanzu na ga ka saka wata riga a jikinka ka saka samanta blue tsakiyar ta yellow menene ga ta nan dai kawai rainbow color wannan shine zaɓinka ko kuma kana da color inda ka fi so shi shine black and white you like black and white i say to go gani amma ai ka taɓa fita irin wani gari yin show na fita na je gari ɗaya so ɗaya na je garin gombe na yi fafo na can a garin gombe ok to wane ya organizing in show wani abokina ne yake ya batin ina garin hannaje na yi show ina a can to amma da ka je garin ya mutanen garin suka karfe ka da kawo stage an jefe ka ne ko kuma an yi ihu an ji daɗin zuwanka don gaskiya da na je facen mc insu da ka san da yake da can dole in kai bako ne za a yi introducing ka ce mm. wannan ya zo daga guri kaza can daga guri kaza to da na hau kan stefe ake cewa wannan sunan shi ne na zo daga garin kano to dama bi wajen ni ne na je daga cikin kai ne ka zo daga kano na shiga daga kano eh. aka yi dinka mun maraba aka kawo mun komai da komai na yi performing ina lafiya kalau mm. mutane suka ji daɗin waka na mm. har da na sauko su suka karɓi lambobi na muka yi hotuna da su alhamdulillah na ji daɗin shirin gaskiya ne ui to ui amma ya kake gudanar da al'amuranka tsakanin fans ɗinka da kuma aikinka ya eh kake gudanar da al'amarin ko kana yi wa fans ɗinka wulaƙanci ko kuma ya abin ya koma kana tare su yadda ya kamata to ta ya za ka yi wa fans ɗinka wulaƙanci gaskiya ne bayan ta su za ka san me kake yi a rayuwa gaskiya ne fans ina yana karɓar su hannu biyu wasu su kira na a waya wasu ta whatsapp tunda mm. namba na yana yawo gaskiya gaskiya ne ta nan nake sanin ana ganin abubuwa na gaskiya ne ui yanzu kai a ranka wace kalan mota kake sha'awa nan gaba in ka samu kuɗi za ka siya <laughs> ka san wace mota ce ah. ka san gof Eh. <laughs> a ka san gob ina san gob gob da ita nake sha'awa na siya normal tasi haka in ke hawa ina tafiye tafiye na kai ita ce burinka ita ce burina ne Allah yi mana kaman dariya sosai wasu in ka tambaye su zaka ji suna chevrolet wasu zaka ji suna hilux range rover amma kai gob ni gob nake so gaskiya <laughs> yiwa amma me ja ra'ayinka ka ji kai gwaf kake so saboda ban da wani buri na duniya a kai ne shi sa nake son normal motan da ba a damu da ita ba gaskiya ne to bangaren waya ba wace kalawa kake sarki normal waya ta da na furkewa itel itel itel ba shine kamfanin ka gaskiya ne san duk wata harka da mutum yake a faɗin duniya akwai ƙalubale akwai nasarori wani irin kalubale ka fuskanta eto eh gaskiya kalubalen ba su da yawa sabida a yanda na taso kusan duwa'anda suke harkokin sun sani tun kama an shiga cikin harkar eh. to don ba wata kalubale da na sha gaskiya a kan harkar nan sosai gaskiya ne to ka san ai in akwai kalubale to kuma ka san duk inda zaka je ka da akwai nasara sosai ma ai wace kalar ji na ce ba eh. kalubalen bai da yawa to wace ne ce nasararka nasarar da na samu gashi nan yanzu ba abin da ban mallaka ba kyamara ce kawai ban da ita sai dai in karbi haya in je eh. in yi mutum aikin shi ne mai da ita gaskiya ne amma dan laptop da dan sauran kayayyaki da yake za ka dan dinga amfani da su duk kana da su to ui kafin mu raba wannan taron muna so kaɗan yi wa masu kallon wani ɗan freestyle da za su ɗan ji daɗi kaɗan musu freestyle kawai da za su ji daɗi to ko da ni ga rap rap iki sun fim, ganyen sun sha kaya matan sun sha fama wai ai musu alfarma don sun ga swax in ba dama kai ba bana ba to mu haɗi kalba eh mana kai you are eh mana hmm. gaskiya ne wannan freestyle ɗin ya gani ni kaina asunder. summer. Ka wannan program na Freeboy World. Da fatan in mun gayyace ka next time za ka ƙara zuwa. Ayin Allah yadda. An gode. To, amma ne da godiya. Ku ci gaba da kallon Freeboy World, ni ma shi nake kalla. Yau guys kamar yadda kuka gani yadda muka tattauna da UI wanda aka fi sani da Usaini editor to kun ga yadda muka tattauna da shi ku biyo mu next time domin ku ga wani bako kuma za mu kawo muku menene talent din shi dan balle menene ku biyo mu next time domin ku gani ni ne na ku free boy ratata wani rap din muna sakin ratata tunda mun zo wajen muna fasa su da kanmu irin wannan kiɗan namun baban na dabba ne tunda people chapa ya kawai yana ta kashe wajen imana cassava. Eh. Free boy na gidan shaba. Eh. Hakamu muka saba. Eh. Free boy na gidan shaba. Nazis buga mini gangata. Yeah. Yeah. Duba can kalli zugata. Yeah. Yeah.